fatali akan wasu alkawalan da gwamnati ta ɗauka yayin wata tantaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin kungiyar malamai ta sinex da a ɗaya ɓangare hukumomin ilimi mai zurfi yasa malamai dakatar da ayyukan koyarwa daga yau talata zuwa jibi alhamis a ɗaukacin jami'o'in gwamnatin ta nijar malam sahabi bakaso shine magatakarda na kungiyar malaman jami'a ta sinex eh, jim'ar ta wuce mun haɗu da ministan mai ilimi da zurfi mun tattauna da shi tattauna da ya bata gamshe mu ba saboda bisa ga matsalolin da muke zance a yau a yau a yau jama'a'i da yawa ba su samu albashin su ma na september ba don jami'ar yame jami'ar zandar jami'ar eh, mara'i sannan in dawo tileberi da su a yau sai a ce albashi uku ba samu ba bayan albashin eh, akwai waɗansu indemnity wani prim dole shi ma kamata ba bamu kun san bayan jami'an yame ba jami'ar da ke da kundin aiki kundin eh, staci na aikinta jiya da ya huce an a konsai da minister maraɗi zandar a tsayin adoptan nasu mai har yanzu ba a mazancan a girka shi kun san cikin shi ana zaɓe na shaf departament na duwayen ham na rektar in akwai uh, musawan da uh, ke da wannan grad kuma bayan haka nan akwai conseil university sai dai ministan ilimi mai zurfi yahuza sadisu na kallon wannan yajin aiki tamkar wani abin ba-zata. bazata wannan yajin aiki ya bani mamaki hakika watan satumba wasu daga cikinsu sun fara samu wasu kuma ana ana shirye-shiryen fara biya amma dai a ce an tambayo bashi wannan mai sunan bashi in banda talaberi babu jami'a ɗaya wadda ba a biya su albashi ba abin da ke a ran yanzu wanda tilas sai an biya shi shine albashi in so sauran wannan allawus alawashi kuma a hankali a hankali allah sa aka samu warwarewa kuma shi ma 'yancinsu ne sai a biya su bisa la'akari da yadda ma'aikantan nijar ke nuna halin ko in kula da halin da malaman jami'a ke ciki Kungiyar Sinex ta ce za ta ci gaba da gwagwarmaya har sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Matsalar ta isa mutane. In wannan ya kare in ba mu samu shayin hawaye ba mun rubuta za mu sake. Tuni dai wannan yajin aiki ya fara haifar da fargaba a zukatan ɗalibai saboda yadda tasirin sa ka iya shafar tsarin jadawalin karatun wannan shekara in ji su. Abin da ya kawo ka in ba a yin shi ka gani matsala ne ka zo don shekara biyu ko uku amma irin wayannan abubuwa za su iya sa ka kai shekara goma ma. Wannan shine karo na biyu da malaman jami'o'in gwamnatin Nijar ke tsunduma yajin aiki daga farkon watan Satumba kawo yau. Yayin da su kansu ɗalibai a ɗaya dabra ke ƙauracewa azuzuwa lokaci zuwa lokaci saboda ɗimbin matsalolin da suke zargin hukumomin ƙasar da alhakin jefa su ciki. To amma ministan ilimi mai zurfi ya ce gwamnati za ta ci gaba da tantaunawa da dukkan ɓangarori domin samo bakin zare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.